Masu sauraro Assalamu alaikum Ahmad Abba ke farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. Yau shirin zai yada zango ne a jihar Bauchin tarayyar Najeriya inda aka kammala gasar cin kofin kwallon kafar Sardauna ta tsoffin 'yan wasan kasar. Madalla Najeriya ƙasa mai kimanin al'umma miliyon 200 ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke da nau'in wasannin motsa jiki da dama. Amma kamar sauran takwarorinsu fitacce daga ciki shine wasan ƙwallon ƙafa wadda ƙasar ta faro tun a shekarar 1949. Lokacin da wasu matasa masu sha'awar wasan suka wakilci Najeriya a Turai a wani wasa da aka yi. Titus Okerene shine ɗan wasan ƙwallon ƙafa na farko a Najeriya da ya fara buga wasa a wata babbar ƙungiyar ƙetare. amma daga baya kasar ta samu 'yan wasan da suka yi fice a harkar taka leda irin su Toribo West da John Michael Obi da Victor Moses da Henry Onyankuru da Sunday Oluse da JJ Okocha kamar su Stephen Keshi da makamantansu. Irin waɗannan 'yan wasa ne dai suka taka leda har a matakin ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar da ma a wasu kulob na ƙasashen ƙetare. suka kafa kungiyar a yankin arewacin Najeriya mai suna kungiyar shirya wasan kwallon kafa ta tsoffin 'yan wasa ta Sardauna don tuna baya a tsakanin su. Yayin gasar ta wannan shekarar ta gudana a garin Bauchi, 'yan wasan jihar Kebbi ne suka lashe gasar inda suka doke abokan karawarsu na jihar Borno. A wata fafatawa mai zafi da ta kare daga bugun sai mai tsaron gida. abubakar billy tafawa balewa shine shugaban kwamitin shirya gasar da ake zazzagawa da ita jihohin arewa wadda wannan karo aka gudanar a garin bauchi wannan wani wasa ne da ake yi na tsoffi 'yan kwallo wanda da yawa wasu sun yi fice sun buga a kasashen waje sun buga wa kasa da sauransu 'yan sama da shekaru arba'in akan dan zo daman kusan kowane jihohi na arewa akwai teams teams na irin wa'annan dattawan 'yan kwallo wanda sun yi ritaya akan zo na tsinka jini to wannan kungiya na sardona veteran memorial all stars suka shirya wannan wasan wani tanadi kuka yi kasancewar waɗannan tsaffin 'yan wasa ne akwai wani tanadi na abin da ya shafi kiwon lafiyansu saboda watakila ko da za ta kai wani ya samu rauni ko wani abu mai kama da yana cikin ka'idodi na ku da za ku ɗauki nauyin wasannin da ku yi in ka kalla akwai medical team da ku yi providing standard medical team wanda za su zo akalla ko da dan wasa ba a fata ya dan samu wani dan miskila ko jin ciwo wanda maza maza za a duba shi kuma ma ta kama kai shi asibiti yana cikin ka'idodi eh, da dole sai kun yi satisfying din wayannan conditions din kafin a baku uh, nauyin dauka maganan lafiyan yan wasa ganin cewa duka in ka lura minti 30 ake yi ba in maimakon minti 45 ganin cewa an manyanta shi kuwa kaftin din yan wasan jihar Kebbi da suka lashe wasan Nura Abdullahi Koko cike yake da murna da farin ciki ya kuma ba da shawara ga matasan 'yan wasa masu tasowa. Gaskiya ba zan iya bayyana farin ciki na ba bisa ga yadda nake ji yanzu. inda arewa ta taru Allah ya ɗaukaka ka bisa ga kowa wanda ya zo nan ba wai dan kafi su iya ba ko dan wani hikima da haka. Allah da yayi ma arzikin kaiwa wannan lokaci ina wa kowa fatan alheri Allah bai da kowa gidan shi lafiya wani sako kake da shi ga yan kwallo masu tasowa ne ina ba sababbi yan kwallo da ke tasowa yau da su koyi da irin wannan al'amarin da ke faruwa don yau a kwana tashi wani lokaci kai ma zaka tsinci kanka cikin wannan wuri da haka ladabi da biyayya da kishi shi zai kawo ka wannan wurin ba yi bane wannan su ta ne wasu sun buga mu Najeriya wasu sun buga mu jihohin su Allah ya kawo mu wannan lokaci ba muna neman suna ba ko kuɗi amma dai dan dai zumunta a nasa bangaren kaftin ɗin 'yan wasan jihar borno da aka fafata da su a wasan karshe sabiu muhammad ya bayyana gamsuwa da tsarin wasan amma ya lura cewa kamata yi a kawo gyara a fannin yadda ake alkalancin wasan nan gaba. gaskiya ina cikin farin ciki saboda yadda muka buga kowa ya gani a yanayin yadda aka yi wasan so sa'a ne ba mu da shi amma dai gaskiya mun ji daɗin wasan sosai yadda mutane suka nuna farin cikinsu akan wasan gaskiya mun ji daɗi sosai alhamdulillah akwai wani abin da ka lura da shi da ya kamata a inganta nan gaba a wasan gaba eh matsalolin da muke samu daga referees ne wani lokacin mutum zai bar abubuwan da yake yi sannan kuma sai ya shigo ya taho wasa sai ga sabanin abin da yake tsammani laifurori suna yawan bata wasa inda dai suka gyaru Allah da wasan zai dinga ci gaba An dai ruwan tsoffin 'yan wasa da suka yi fice a harkar harkar wasan ƙwallon kafa a ciki da wajen Najeriya a wannan gasa. Bature Sale, wanda ya buga wasa a kulob-kulob irin su ITS Jos, Ranchers Bees da ma Super Eagles, ya yi bayani kan muhimmancin wasan. kasan wannan wasa da muke yi wasa ne kusan na veterans. Abin da ake nufi da veterans shine 'yan kwallon da da suka gajiya suka ga yau. A takaice tsofaffin 'yan kwallo. Kuma duk matashi kamar wanda yau yake garin bauchi in dai yana da tunani ya kamata a ce yana zuwa kallon wannan abubuwan saboda wannan wasannin wasa ne da muke yin shi duk shekara wasa ne wanda yau akwai wasu kun buga bol tare wani ya fi shekara sha biyar ma baka gan shi ba ciki a wannan wasan za ka ga wanda ka daɗe baka gan shi ba so wannan wasan matuka yana da mahimmanci Donatus Loka tsohon ɗan wasan Naples ta Jos da Sharks ta Fatakol da kuma Plateau United ta Jos tare da Gombe United da Inwanyu National da Super Eagle ta kasa cewa ya yi. Yin wani competition nan kai gare sa yana da kyau. Za ka hadu da mutanen da ka yi shekaru da yawa ba ku hadu ba. Isa yanzu abokanai na da yawa mun kai shekara kusan ashirin ba mu hadu ba amma kagan competition na kan hada sa mu kada hadu da yan wanmu da mu kwana biyu ba mu da su ba yanzu da ka shiga fili me ka tuna me ya fara zuwa maka a zuciyar da ka ga yan wasan ko tsofi wanda ka yi wasa da kuma shi ka ganka a cikin fili me ya zo maka a zuciya yanda muke buga lokacin da muna dan mazaje matasa amma yanzu da karfi ya dawo mu tuna tuna da abubuwan da muka yi da Tsawon dan wasan wiki turi Scotch Abdul Fattah Shola wanda aka fafata wasan karshe a kan idonsa ya ce tsiminsa ya tashi ganin yadda tsoffin 'yan wasan da suka yi suna a duniya suka halarci gasar ta bana. Gaskiya wannan wasa da aka buga na karshe dinnan nan abin da na gani yau sai da na hawaye ba don wani abu ba sabila da irin ba wai kwallon kafa aka hada ba zumunta aka hada na 'yan kwallo na kuma tsofin 'yan kwallo na najeriya wanda suka nema ma arewacin najeriya suna da karfinsu da lafiyarsu a lokacin da suke harkan wasan kwallon kafa ka lura ko wani gyara da ya kamata a ce an yi saboda inganta gasar nan gaba abin da ka san idan aka ce abu an yi shi na farko har ya kai bakwai in za a samu gyara gyara kaɗan za a samu amma abin da nake gani idan aka ce an samu hassan sai a tafi da usaininsa shine gyaran da zan yi shine yadda suka tafi da hassan ɗin najeriya shine sa ahmadu bello sardanan sokoto kuma firimiyan arewa to sai a ɗauko kuma wasan ya miƙe zuwa ga usaininsa shine sa abubakar ta faɓalewa prime minister na najeriya na farko wanda duk in ka ga premier to za ka gan shi wasan da yi Kungiyar tunawa da marigayi sardaunan Sokoto ne kan shirya tsakanin tsoffin 'yan wasan ƙwallon kafa na arewacin Najeriya 'yan sama da shekaru 40. Abayemi George shine shugaban kungiyar the An kirkiri wannan kungiya ce don tunawa da magabatanmu da suka riga mu gidan gaskiya musamman masa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto wanda salon shugabancinsa abin koyi ya haɗa kan al'ummar yankin arewa da kudancin ƙasar nan ta wajen wasannin motsa jiki musamman ma kwallon ƙafa wadda ake amfani da ita a matsayin wani abin haɗa kan 'yan ƙasa. Ba ta ce kuma doka Bayan kammala wasan an mika wa kaftin ɗin 'yan wasan jihar Kebbi Nura Abdullahi ko kuma kekin kofi da suka lashe. Yayin da waɗanda suka biyo bayan su wato 'yan wasan jihar Borno suka karɓi kofi na biyu kana aka ba da kofin matsayi na uku ga 'yan wasan jihar plato Waɗanda suka samu wannan matsayi bayan doki abokan karawarsu na jihar Zamfara. To masu sauraro duka-duka anan ya kamata mu yi sallama da ku cikin wannan shiri sai lokaci na gaba idan Allah ya so. A madadin waɗanda aka ji su cikin wannan shiri da sauran abokan aiki na sashin Hausa na RFI, musamman Ibrahim Malam Goje da editan mu Bashir Ibrahim Idris. Ni da na gabatar Ahmad Abba ke cewa da ku a huta lafiya.